fa ban san wurin ba ki faɗi fal'arifu bai sa wai kai baka jane kuwa iji me yake da'ibu bi minnatillah ma fi ha, ma shuhudiha wa ha. shi arifin ba zai shiga cikin bautan Allah ga'ibun eh, bi minnatillahi ya shagala da ni'iman Allah kuma yana kallon ibadan yana kallon ba. jahili shi ko da aka san wancan ga'ibun biha an ru'yatil minnatillahi ba sa ganin kyautar Allah shi minna yi eh wancan ga'ibun bi minnatillahi wannan ko an minnatillahi ba ka gane bambancin min da an فصل وجوب المبادرة إلى التوبة ونذكر نبضا دامك أو أبينا أدنقله قولي نبضا تتعلق بأحكام التوبة ونذكر كده علاقة دا كنت كنت توبة تشتد الحاجة إليها وأن أنا دا بكاتنها ولا يليق بالعبد جهلها منها المبادرة إلى التوبة مضى مضى ذو أدقوا من الذنب فرض فوقة المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور من أن يجب أن يتوب إلى الله قبل أن يسقط عليه تو تودع هكذا la ya juru ta'khiruha ita tuba famata akharaha afa bit ta'khiriha yayi sako ta dalilin jinkirtar da ita fa ta taba min adh-dhanbi baqiya alayhi taubatan ukhra ya rage yi wata tuban wa hiya taubatuhu min ta'khiri taubati ya kamata ya nemi Allah tubu gafara daga jinkirin tuban da yayi yanzu ya kamata mutum ya tuba daga zunubai sai ka kallo baya kuma ka roƙi Allah ya gafarta maka ka tuba daga wannan jinkirin da kai to wa qalla an khatura hadhihi bi bali ta'ibi da wuya wannan ya faɗo mai tuba ko ya faɗo gare ka to gashi na ya zo maka a banza ba a banza na zage ne ba a banza na sakwatawa kaga yanzu ya dace ka yi hakan na ce ka ne mu yi hakan dukkan mu masu laifi ne to mutum yi tuba daga laifi kuma in ya tuba ya tuba akan ya tuba yanzu sai yanzu ya tuba hazihi تخطر هذه bal eh, annahu idza taba min ad-dambi in ya tuba daga zunubi lam yabqa alaihi shay'un akhar yau mutumin da misali a ce ma kana da tiji imani ya zo ma ka shi ka sayar da shi tunda ana masa gutsun-gutsun to kaga idan ka tuba daga gare shi to ya kamata ka tuba akan tubanka shekara ashirin kenan kana kallon TV ko shekara ka goma kenan kana kallon TV tun yayin da Allah ya buɗa maka ka sai TV kana kallon duniya ka nemi Allah tuwa gafara kuma shi Allah ya jinkirta maka domin menene an gama baka uzuri to a yanzu baka dawo ba sai a shekara saba'in to yanzu a shekara saba'in da ka dawo ya kamata ka tuwa akan tuban da kai kai yanzu ka tuba daga zunuban ka kai tsaye kawai amma kai ma dai ka ɗan tuban daga kirin da kai ya kamata tuntuni bai isa kai wanda da baka dade ba amma ni algar kawai to tuba na ya kamata na tuba kan na tuba an bani dama ta na sa kun gane ji na tabbatar kun ji wa kada baki alaihi taubatu min ta'khiri taubati la yanja min zalika illa bi taubatin amma mimma ya'lamu min dhunubihi wa mimma la ya'lamu fa inna man la ya'lamu al-'abdu abunda bawa bai san shi ba min al-dhunubi aktsaru mimma ya'lamu to ya bunda na kasan kana banda dama rai ma ba ta so ta san kana yi to abinda ka sanin ka yi to da za a duba sakon ka ya fi aikin ladan ka yawa wala fi adamil ta biha don wai Allah bai kama ka da zunubin ka bai nuna eh, ya kau bayyana nan jahalo idza kana mutamakkinan min al-ilmi har mutum zai iya sanin to ya sani fa innahu asim bi tarki al-ilmi bi al-amali dan da dama mutane ba sa ba sa son su san laifukan su mai kirgo musu laifukan su ma da ya ce take zai fara rage to ai ai ana yin abin da yafi wannan to ai kai ma gashi gashi to ai to ai fa na kallah فالمعصية فيها في حقه أشد وفي صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم الشرك في هذه الأمة أقوى من دبيب النملة شرك أولا الأمة النبي محمد تافقيا دقتها في الروح كوسط أنت الروح فقال أبو بكر رضي الله عنه فكيف الخلاص كذي تنبأ مني شينا سكي كيف الخلاص يا رسول الله قال أن تقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم روايين da daban-daban يا fa hadhihi طلب الاستغفار مما يعلم ما يعلم الله أنه ذنب ولا يعلم هو العبد لا شيء ما عدنها